Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Yan uwa na wannan dandali mai albarka. Kuna tare da ɗan ƙanƙanin almajirinku Musa Muhammad Abba Muhaddasa insha Allah idan wannan ne karon ka na farko na ziyartar wannan channel namu mai albarka ka danna subscribe sannan ka danna alaman kararrawa domin samun sababbin darussa idan mun daura to insha Allah ga nan sirrin kiran aljani idan kana son ka kira aljani ya zo ku yi magana don ya biya ma wata bukata to zaka nemi turaren sundurus idan ka samu turaren sundurus sai ka samu ɗaki sai ka hayaka wannan turaren sundurus ɗin a cikin ɗaki sai ka karanta wasaffa tisaffa idan ka zo daidai ayan inda ayan da take karewa da shihabu saqib daidai wannan ayan to sai ka kira sunan aljanin da kake son ka yi magana da shi to insha Allah rabbi aljanin zai bayyana nan take zai amsa sai ka zo zai zo sai ku yi magana insha Allah abin sadakan wannan sirri da aka bayar shine mutum yayi like sannan yayi comment da salatin manzon Allah da iyalan gidansa tsarkaka domin mutum yayi aiki da shi ya ga biyan bukata insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Yan uwa na wannan dandali mai albarka. kuna tare da ɗan ƙanƙanin almajirinku Musa Muhammad Abba Muhaddasa. Insha Allah idan wannan ne karon ka na farko na ziyartar wannan channel namu mai albarka, ka danna subscribe sannan ka danna alaman ƙararrawa domin samun sababbin darussa idan mun ɗora. To insha Allah ga nan sirrin kiran aljani. Idan kana son ka kira aljani ya zo ku yi magana don ya biya ma wata buƙata, to za ka nemi turaren sundurus. Idan ka samu turaren sundurus sai ka samu ɗaki sai ka ka wannan turaren sundurus ɗin a cikin ɗaki sai ka karanta wasaffa tisaffa idan ka zo daidai ayan inda ayan da take karewa da shihabu saƙib daidai wannan ayan to sai ka kira sunan aljanin da kake son ka yi magana da shi to insha Allah rabbi aljanin zai bayyana nan take zai amsa sai ka zo zai zo sai ku yi magana insha Allah abin sadakan wannan sirri da aka bayar shine mutum yayi lakin sannan yayi comment da salatin manzon Allah da iyalan gidansa tsarkaka domin mutum yayi aiki da shi ya ga